Dila ne ba. Ko kai ne dila ma'azu jika? A baka san dan ma'a ba? je bismillah. Allah. Ka ga je mota. A na ga mota. Amma motar nan kirar da shi. A Yi a to tun da ta zama kondom da ai ke da. Ka ga ba ni ce ce ku ce. Nawa za a baka a mota? Nawa za ku siya? Za a baka dubu ɗaya da ɗari uku. Na? dubu ɗaya da ɗari uku. Ina siyar dubu ɗaya. Wannan mota za ka ta mun dubu ɗaya da ɗari uku. A wannan a sikeli ma mun auna bai fita kilo uku ba. Oga, wannan kwararo ba dubu biyu ka kai ta ba? Dan ta fita ba? Ahe ba ka da mantuwa. Ya? Kwararo. Gaskiya ni ba zan siyar dubu uku da ɗari biyar ba gaskiya. Bai fa ba dubu uku da ɗari biyar na cewa ba dubu ɗaya da ɗari biyar. A ƙara muni, a ƙara muni, zan siyar amma a ƙara muni. Ka siyar dubu biyu. Ka duba ba, ka duba. tunda wannan abu ne na sayarwa ka ɗauka ka ɗora a ka ka je tallakai guji. Kaga, ga na mini siya, na siya, ka kasi ka siyan mini ka siya inda zan iya siyar maka. Ka siya dubu. Kaga zuwa shi ya ƙara min wani abu sai mai mutu da dubu uku da ɗari. Wadi nan, me gida kenan, ni. Cinikin ya koma da shi ne? A'a. A'a, an da shi za ku yi. Oga ya ɗaya mana ɗaya. Na siya dubu uku. siya na